إلا تذكرة لمن يخشى shi ba face sai don ya zama tunatarwa ga waɗanda Allah ya musu dace da jin tsoronsa.